وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ba mu taɓa saukar da azaba a kan wata alƙarya cikin alƙaryu masu zalunci ba face sai tana da wani ajali ƙayyadadde a wurin Allah wanda ba za ta gabace shi ko ta yi jinkiri daga gare shi ba.